اقرأ سبحانه وتعالى لا زال يبين لنا صفات المنافقين حيث قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم للي منافقي سنا يودر الله سنا ارغيتي وزاس يدر الله وهو خادعهم هذه مشاكله يقال خداع يودر صفاتي يودر صفاتي تا غزاوه kana tsoron mutum in baka tsoron mutum fili za ka fito shi kai tsaye in ka za ana yaudara ana kwane-kwane ana bin wata hanya ma'ana sifa ce ta gazawa shi yasa ake dabara ake yaudara amma wanda baka tsoron shi ai ba za ka yaudara shi fili za ka fito mishi bai isa baka ce masa to sai aka ce wa huwa khadi'uhum ai mushakala kenan Allah zai musu aiki irin wanda suke yi to yaushe za a yi wannan ranar tashin alkiyama in an waye gari sai Allah ya saki ma mutane haske da mu'minai da munafikai da kafirai baki daya suna cikin tafiya sai a ganye haske ya kulu yanzuruna bismin nuriku nurikum qila wa ra'akum faltamisu nura yajaka shi huwa khaliqukum wa idza qamu ila salati qamu kusala in za su yi sallah sai ga kiwiya shedan na saka musu kiwiya yura'unan nasa suna riya aikin suna saka riya a ciki suna son mutane su gani su yaba musu wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai kaɗan to shine sai Allah ce muzabbabina zalika al-muzabbib az-zabzaba huwa al wa الذبذبة معنى التردد والاضطراب مذبذبين بين ذلك سنا كيكا وتكان imani da kafirci tsakanin musulmai da kafirai muminai da kafirai la ula'i ay la yantasibuna ila haula'i bisila ba sa da da dangantaka zuwa musulmai ولا إلى هؤلاء وكذلك لا ينتسبون إلى الكفار لا إلى المؤمنين ينتسبون ولا إلى الكفار ينتسبون هذا هو عين النفاق sai Allah mararki sarki ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi da zabin shi kansa falan tajida lahu sabila ba za ka samun wata hanya da za ka iya shigar da shari'a a gare ba sai Allah maraukin sarki ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minina kada ku ɗauki kada ku riki kafirai masoyan majibinta al'amarin ku ku yarda da su ku amince da su ku saka musu min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai sai Allah ce nuna an taj'alu lillahi alaykum sultana mubina so kuke ku saba Allah ya zama yana da hujja kai muku azaba Allah barkin sarki yana da hujja akan komai amma saboda a ji hankalin kada ku riki kafirai fa yau kada ku saka musu kada ku saki musu kada ku saki rai da su kada ku amince da su kada ku sato da su a jikinku sai Allah ce in kuka yanzu so kuke ku ƙara ma kanku hujja cewa ku batattu ne Allah ya muku azaba saboda matsalar tana da wahala sosai sosai to in rayuwa ta hada ku siyasa ce ta hada ku kasuwanci ce ta hada ku zamantakewa ta hada ku ya za ka yi a ce ya ayyuhal ladina mun la zurka firina auliya tun da muka faro karatu farkon sati farko azumi kullum kafirai da muminai kar a rike su kar a rike su to yanzu ya za ka yi da su shari'ar musulunci tana da fa'idoji da ta shimfida na mu'amala ta yau da kullum siyasa ce ta hada ku kasuwanci ne ya hada ku zamantakewa wata hulɗa ce ta hada ku akwai fa'idodi da aka shimfida amma duk fa'ida ba za ta ke ta cewa kana tsaye ka musulmi ana ke keta haddin musulunci kana kallo wajen kana neman makami ko guri ko mai sai Allah ya kunyata ka Allah ya kiyaye innal munafiqin guda ɗaya ba wanda ya taba karanta alkur'ani ba ya masa gyara ba shi yasa duk girman mutum in kai masa gyara cikin komai zai tashi hankali hankalinsa kai sa ne ko jikansa ne ko baka isa ba ma amma yana sallar tarawihi ne yana karanta alkurani yana kuskure kana gyara masa ba zai taba jin wani abu a cikin ransa shi yasa ba wanda ya isa a cikin alkurani fa'ida in mutum na karatu ko wane ne ko malamin mai muku tafsiri ko wane ne yana karanta alkur'ani inda aka yi kuskure sai a gyara sai a ji kuskuren da gyaran duk sun shigo cikin kasai amma aka kyale to mana kuskuren kenan zai fita alkur'ani kenan abubuwan ayoyi ne suka yi kama da juna kuma lokacin da mutum yake karatu inda hankalinsa yake daban dole sai ya yi wannan abin ko eh shi yasa kana ji in kana da tabbas kan abin da ka haddace kana jin kuskure gyara za ka sai kaga kuskuren da gyaran lokaci daya to an san cewa mai karatu ko malam ko wanda yayi kuskure kenan an fahimta innal munafiqina tabbas lallai dahir babu ko shakka munafikai في الدرك الأسفل من النار في الدرك أو في المكان الأسفل min an-nar a cikin wuta wa lan tajid lahum nasiran yamna'uhum min tazawwuq azabillahi ba za ka taba samu ba za ka taba samu masu mataimaki ko mai kare su wanda zai hana su shiga cikin azaban Allah ba illa allazina tabu sai waɗanda suka allazina raja'u waɗanda suka tuba suka daina kafirci da nifaka da sabon Allah na barna da duk wani abin da suke yi wa aslahu ma afsadu suka gyara abin da suka fata. dama mun ce al-islahu an ta'ati ala shay'in fasidin fatuslihu <clears throat> aw ta'ati ala shay'in salihin fa fataziduhu salahan amma al-fasad salihin fa على شيء صالح فتفسده هذا هو الفساد وهذا هو الإصلاح wa aslahu suka gyara abin da suka fata na kafirci da nifaka da fasikanci da sabon Allah da abubuwan da idan suka fata din nan sai su gyara wa atasamu billahi suka yi kyakkyawar riko da igiyar Allah hanyar Allah madaukakin sarki wa akhlasu dinahum lillahi suka tace addinin ibadansu ayyukansu duk saboda Allah kaɗai suka yi suke yi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa akhlasu dinahum lillahi ikhlasu din lillahi an taf'ala al-ibadata la turidu illa wajha Allah amma idza fa'alta al-ibadata turidu wajha Allah wa turidu wa turidu shay'an min umuri dunya anta lam tukhlis fi ibadatika alaysa kadhalik abinda ake ce mai ikhlasi Ka kai abu tsakaninka da Allah baka bukatar komai wajen kowa in an ganka aka yabe ka tukunci ne aka baka bai ba zai shafi aikin ka ba amma kana yi ne don Allah kuma kana yi don abin ka a yabe ka don riya don aji don mene don a baka wani abu ko a daga matsayin ka wannan aikin ibada da kai baka yi ikhlasi ba a ciki shi kuma an ce wa ma umiru illa li Allah mukhlisina lahu ad alaysa kadhalik fa ulaika wa annan ma'al mu'minina suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima Allah zai ba mu'minai lada mai girma saboda mai saboda hakurin da suka yi a duniya suna kan mukami suna kan kujera aka shiga taro aka shiga tattaunawa aka kawo bil abin da ya danganci addinin musulunci ana istihza'i ana tatta ana soke shari'a sai tashi ce bai yadda ba ya san ba daɗi sai ta yi a kore shi aiki ko a rage matsayinsa ko ko a ba zai iya tashi fa da haka ba da aka kai wannan abin sai tuna cewa ai an ce fala taqulu ma'ahu in aka zo ana yin waɗannan abubuwa to kai sai ka tashi lafiya ka ce eh ya soki ya soki addini na kuma rayuwa ta mu duka ce ba da iko na hana ku amma shari'a ta ta ce in na zauna kuka zartar da wannan nima na shiga laifi shi kenan sai ka tashi kai tafiya ka za a yi tashi hankali da kai ai ba tashi hankali kai ba ko magana ka kawo ta hankali wacce za a fahimce ka an fahimta to saboda wannan hakuri da kai sai Allah zai baka lada mai girma mai yawa ranar tashin alkiyama saboda kai Allah mai sarki ya ce lokaci zai zo wanda ke kyakkyawar riko da addinin shi kamar wanda ya danki garwashin wuta ne zafin da yake ji duk inda za ka tsaya ka nuna ma ajaza sai ga wanda zai fi ka sai a ce a fitar da shi ko a sauke shi ko a canza masa ko a rage masa matsayi sai ka tsaya a haka ka ce ka samu yadda Allah ya fi maka duk wata kujera ko duk wani makami wallahi Allah ba zai tuzarta ka ba amma kana zaune waje ana istihza'i da addinin Allah ana abin da yake shuka shari'ar Allah Allah yana kallon ka yana kallon zuciyarka baka damu ba baka yi fushi dan shi ba in an taba motar ka zaka yi tashi hankali in an taba albashin ka in an taba wani abu naka zaka yi tashi hankali ana kike ta shari'ar Allah ana kike haddin shari'ar Allah kana zaune kana kallo baka ji damuwa ba a cikin ranka wallahi sai Allah ya kaskantar da kai a cikin wannan rayuwar kuma ba ka san ka ji lahira Allah Allah ya kiyaye wayannan duk ana jawo hankali da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malamai masu wa'azi da masu mulki da menene ka sani cewa duk makami da Allah ya dora ka akai akwai jarrabawa a ciki kai so kake a zabe ka kaje ka zama sanata haka kawai ta kake sai ka je ka zauna kana karba albashi da alawus mu'mini ne kana zaune za su ki addinin musulunci sai ka ka tashi ka ce a'a abinda mutane ka suka aika ka kai ke sai kana zaune baka damu ba saboda kujeranka wata rana za ka rasa kujeran kuma sai Allah ya wulakanta ka to wannan matsayin shine ba ma son kowa ya samu kanshi a ciki ake jin hankalin mutane kafin ka je ka san me kai ka ma fa'alullahu bi azabikum sai da muku azaba in shakartu in kun gode kun yi abin da Allah ke so ba zai kara ma mulkin Allah komai ba in dukkan ku baki daya kuka buturce kuka kafirce ba zai rage Allah komai ba don sifofin da Allah sifofin Allah madaukakin sarki Allah ya siffatu da su kafin ya halicci halitta da za su yabe shi Allah madaukakin sarki yana ya sifatu da karanci da wadata da ilimi da menene da menene baki daya kafin ya halicci halittarsa da za su san haka din yasa da halittar da duk abin da ke tare da su ba abin da za su kara ma Allah ba abin da za su rage ma Allah an fahimta ma fa'alu Allahu bi azabikum in shakartu in kun gode ma Allah ashuku godiya shine izharu asarin ni'ima ka fitar da eh, ma'ana tasirin ni'iman da Allah ya maka yuqalu nabatan shakur dabatun shakur dabba ka kawo abinci ka bata sai tai mai ta kyau ta jiki sai ce dabatun shakur haka kai ma ni'iman da Allah ya baka ana so a ga alaman ni'iman tare da kai ya baka ilimin ni'iman ilimi ana so a gani ya baka niman kuɗi ana son a gani ya baka niman mulki ana so a gani ya baka niman fada a ji in ka fada duk inda kai magana ana ji alkalamin ka duk inda kai rubutu yana to ana son a gani ba ɓoyewa ake ba shine ma'ana godiya kenan shakku in shakartum aw Amantu. kuka kuyi imani da Allah madaukakin sarki wa qala Allah shakiran alima Allah madaukakin sarki yana sakayya ga wanda ya bude masa in ka bi shi zai saka maka da alkhairi saka maka da alkhairi din nan shine alamar godiyar kenan sai Allah madaukakin sarki ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah madaukakin sarki baya son bayyana abubuwa duk wanda ba su da kyau na daga magana kada a faɗi abin da ba shi da kyau sa alfasha, zage-zage surutai sawa'an gidan rediyo ne ko gidan talabijin ne ko cikin jaridu ne ko tsakanin kai da mutum ne la yuhibbu Allahu jara bisu'i min al duk abin da Allah baya so in kai to ka tabbatar da ka shiga cikin fushin Allah madaukakin sarki dan jarida ne kai gidan rediyo ne ko gidan talabijin ne ko siyasa ce ta hada ko menene kafin siyasar nan ta zo ta hada ku ta hada kalmar ku ko ta rarrabe kalmomin ku ai kai musulmi ne kafin ka zama dan siyasa sai da ka zama musulmi kafin siyasa ta zo ta tsara maka dokokin ka'idojin siyasa shari'ar musulunci din yadda yana da ka'idoji da ya gida maka ya shirya da'iman abin da zaka ta inda zaka ta dawowa kenan siyasar ka ta gindaya maka ka'idoji ko kasuwancinka ko menene sai ka ce to kana da asali barka auna kana da ma'auni barka auna ka gani sai ka auna ga ƙa'idojin da shari'ar ka ta gida ta shimfida maka sai kaga ba su ci karo ba shi kenan siyasa ta tafi lafiya Allah shi mata albarka kasuwanci tafi lafiya Allah shi mata albarka amma sai ka auna ka ga sun yi karo da shari'ar musulunci sai ka ce wannan shine asali wancan ba shi da ma'ana a nan duniya abin da ya hada mu kenan kafin ma shekaru hudu su kai za ga ma ana rarrabuwa shi yasa bar mu ɗauki asalin sai in ka ɗauki asalin ka ba ke nan amma ka bar asalin ka ɗauki abinda ba komai ba ne to ka yi hasara nan illa man zulima sai dai wanda aka zalunta to shi yana iya zuwa wajen alkali wani ya zalunce ni yayi min kaza yayi min kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wayannan zantuttukan da yake fada din nan ba za a sa shi cikin abin da Allah baya so ba sai sa kace illa man zulima sai wanda aka zalunta zai kai kara ya ce wane dan wane yayi min zalunci kaza wannan abubuwan da ya fada din nan to ba su cikin abin da Allah ya hada wa kana Allah sami'an li aqwalin nas li'aqwali ibadihi Allah madaukin sarki yana jin abin da bayansa ke faɗa aliman bi af'alihim yana kuma sane da ayyukansu sa'annan sai Allah madaukin sarki ya kawo yanzu ka'idojin kuma ce in tubdu khairan aw tukhfuhu in kuka koye in kuka bayyana aikin alkhairi kullu amal birri yadkhulu fil khair aiki na alheri na bir nazarta kada ta Allah sallah hajji zakka ma'ana azumi bin iyaye kyautata ma matarka ima mijinta biyayya kyautata ma makota mu'amala da abin da shari'a ta ce duk yana shiga cikin khaira in kuka yi shi a bayyane aw tukhfuhu ko kuka yi shi a boye aw ta'fu an su'in ko ko aka yi ma abin da bai dace ba sai kai afuwa fa inna Allah kana afuwan kadira ai ka sani cewa Allah mai yawan afuwa ne kuma afuwan da Allah yake yi ba wai gazawa ke sa Allah ya fi afuwa ba a'a fadiran mai iko ne Allah zai iya kama sa in yayi abu amma sai masa afuwa ya fi sai kyale shi ya zo ya istighfari ya tuba sai Allah ya gafarta masa in Allah ya ga dama zai masa afuwa to afuwa din nan abu ne mai wahala ga dan adam sai in an tarbiyyantar da shi a haka an fahimta da'iman tashi muka yi muka samu kanmu a cikin wata irin rayuwa da ba ka da yadda za ka yi sai ka tasirantu da wannan rayuwa to sai ya zo ya zame maka kamar dole ne wannan rayuwar ta tafi haka amma an kai lissafi sai ga wallahi ba dole ba ne ba dole ba ne to ya haka ya zama ka dole haka ka ga ana yi kamar fushi yanzu dole ne mutum an bata masa rai ya fushi lallai ne ko ko a'a ba lallai bane ba lallai ne ba lallai bane ba ko lallai ne ba lallai bane ba to mai sa da an bata ma sai kai fushi ka tashi ka ga an bata ma mutum fushi yake sai kai ma ka zama kana fushi din amma ainihin fushin ba lallai bane zaka iya in aka tarbiyyar da kai ka dashi kan fushin ka daina da a ce fushin lalle ne wanzu Allah ba zai ce baka ya rabbi ya rasul ne qala la taghdab faradda da miraran kala la taghdab la taghdab da a ce yin fushin lalle ne in an bata ma mutum wanzu Allah ba zai ce baka kai fushi ba sai ce kai fushi an fahimta to me aka yi sai a ce wannan ka same shi ne cikin jininka da ka tashi gida ga duk wanda ka aka bata masa zai fushi sai kai ma wannan ya zama mubarmata mata ya zama ya zama ya zama ka cikin jini kenan da jini sai kai ma da ana fata ma sai kai dalili za ka ga aiki daya duk wanda ya zo kana zaune ya zo cire ma hulanka sai ka ce ya ba jafa'i sai ka tada hankali kana amma abokin wasan kafa in ya zo yi wannan abu sai ka yi mai abokin wasan ka yi maka sai ka yi mai aiki ɗaya ne ya nan hankalin kai tashi saboda haka kan kana yi to ya nan kai dariya haka haka kaga ana yi sai kai ma ya zama kaji ya program zama programin a cikin jikin ka kenan sai kai ma ka ba haka bane ba muka kawo misalai mun kuna ka kawo misalai alhamdulillah rabbil alamin muka ce mace ce take aiki da da almuru dab da magarba hankali ya tashi an ɗauki wuta ta ta an kaza yaro ya je tafi da ya makara ta idan hankalinta ya tashi tana cikin girki sai ɗan da ya shigo gida yana kuka an kekece masa riguna an kece masa riga tana juya ta ce waye maka wannan aiki sai kira sunan wani makotansu sai ta kashe wuta ta je ta yi mai fada wannan ɗa da ya zo an dake shi an kekece masa riga sai ce waye maka ka sai ce kawo ne ya min wannan abin sai ta zo ta durkusa ta ce ya yaya an gode aiki ɗaya ne amma can ta je da fushi nan kuma ta zo da eh, nan waye maka haka ga riga duk an kike yaro eh, ya da ku sai ta iya kira sunan makocin su wannan makocin kara ashirin ba sa shiri sai ta kashe wutar ta ja da marasa ta dambe an da kiɗanta ba haka bane ba wannan dan da aka dake shi da dukan da kike cewa rigar waye ba haka yace kawu ne yayi mai haka yayin warta kenan ko ko kaninta sai ta zo ta durkusa yaya an gode ya nan kike fara nan kike godiya kuma daya da ku me yasa me ka haka abu dai ya dauka mana biyu yana dauka ko ba ya dauka yana dauka to me yasa nan fada nan nan godiya kuma daya ya da ku saboda ya yi an gode ce wallahi na alwala mota ta zo ta ban san lokacin da na ja shi da jefar da shi ka hanya ba ya ce ce shi ko kafin ta san wannan tun da wanta ne sai ta yaya an gode amma cin zata amma aiki ɗaya ne aiki ɗaya ne ya ɗauki ma'ana biyu an fahimci wannan to ayyuka da suke zuwa ɗaya ɗaya suna ɗaukar ma'ana biyu suna da yawa sai an karantar da kai su sai ka zo ka nasu a cikin rayuwa ka ce ashe fushi ma ba lallai ba ne to daga yau barin koya ma kaina don na huta abin da aka yi aka bata ma rai din sai ka tambayi kanka wai fushin da zai din lallai ne ma in na yi fushin nan na zai ciwo zan samu hawan jini riban mai na ci wallahi ka tarbiyyar da kanka a haka za ka fushi ya zo su bisa dariya ya fita a jikinka an aka ci kwalan manzon Allah aka sallallahu alaihi wasallam ba ne dan kaza kaza kaza kaza duk wanda ya ba haka ba fushi zai ba sai ce ku je da shi kirki sai ran da aka ga dama ko ba ka bane ba yace eh to sakeni ni dukiya haka ba tawo bace ba ka bane ba sai ce ku ba shi dukiya dukiya ta Allah ce sai ce e dukiya ta Allah ce ba ta iyaye na ba ce to amma ai ni ma ka ci kwalata ka ji min a wuyata yace ai mu an ce mana ba ka sakayya da mu sai manzo Allah ya ga da dariya ce je ka ba haka bane ba lalle fushi to ya ya muka samu kanmu haka tarbiyyar da muka taso ne a ciki wallahi da ai muna wannan tarbiyya ba za ka taba samu wani yana kukan hawan jini ba saboda abin da za ka yi hujje ka ce shi nan in za ce wala man afa ka fara wa kaza kaza kaza inda inda zalika na mina azumin umur manya manyan al'amurra ne aka ce ka ka yi gafara kuma yi afuwa shi za ka taba iya wannan amma an tarbiyyar da kai wallahi zai fi maka ruwa zai fi maka shan lemu ma sauki saboda haka aka tarbiyyantar da kai ba za ka iya yin akasin haka ba abin da ka samu kanka din nan tarbiyyar da ka samu kenan a gida a hanya a makaranta a ko'ina, ina haka ka samu to ba yadda za a yi kai ka fita cikin wannan tarbiyyar da ka samu tarbiyya akasin haka wallahi haka za ka tashi to wannan sai manya-manyan bayan Allah waɗanda sun gama da rayuwar duniyar nan sun karanta ta tun daga ko sun karanta ta ta kowace fuska suka ga ga abin da ake so yaddan Allah ake so yadda kuma ta Allah ba a samu yadda ta Allah sai mai sai cikin hakuri yace in an kashe maka naka Allah kiyaye ka karbi diya kai kaza yace amma in ka yafi yafi wanda ya yafi yayi hakuri ya yafi ya kuma afuwa kuma ya kyautata ya tsaya da kyautatawa banda in ba a tarbiyyar da mutum akai ba mutum ya bata maka ka sutirce shi kuma ka yafe mishi kuma ka yi masa isani ya misalin wannan yake kana shigowa gida da sahur gudan sai ga yaro ya hauro ya shigo ya hauro ya shigo kici ya ɗebi abinci yana ci kai mai tsawon kada ka koma yi ba za a fada ba kowa ba ka rufa ne ko shi ka tafi ya kama hanya zuwa shi ce ya kanan na san talauci ne da ka da naira dubu je ka kai sana wai zai iya abin da shari'a ke nema wajen ka kenan tarbiyyar da manzo Allah ya mutu alkur'ani yake kenan amma ba za ka iya ba sai in an koya maka to wanda zai koya maka ɗin wanda ke karantar da ka ya fi ka saurin fushi ya fi ka rashin hakuri ya fi ka kaza ya to shi ke nan ba yadda za a yi kai ma ka samu wannan falalar ka samu ka cikin wannan abubuwa amma in za ka gani abubuwa da yawa sai ka kai afuwa wala man afa wanda ya ya gafara wanda ya yafi wanda ya hakuri wanda ya hakuri wanda ya kaza hakurin nan ba zai yi ba Allah zai ta cewa ayi wani ya ce ya manzo Allah kai min wasiya mai zai yace kai hakuri kada kai fushi yace ya manzo yace kada kai fushi ya manzo kada kai fushi da a ce fushi din nan lalle ne manzo Allah manzo Allah ba zai takura mishi ba ko to yaya za mu yi mu samu kanmu cikin wannan to shine yaya za mu yi mu tarbiyyar da kanmu ina za mu zauna mu samu wannan tarbiyya suwa za su yi muna wannan tarbiyya su ne abin inda wa'anda ya kamata a neme su su za a danka mu amana su za a danka mu koyarwa da karantarwa da ilmantarwa eh fa inna allaha kana afuwan kadira Allah madaukin sarki mai yawan afuwa ne kuma tare da cewa in Allah ya ga dama zai kama halittarsa baki ɗaya halakar da su ba wanda zai ce dan ne. amma sai musu afuwa tare da cewa yana da iko al'afu indal maqdira to shine shine karanci kenan al'afu indal maqdira yaro ne karami ya bata maka zaka zaka sa ai masa duka a kama shi a daure ko talaka ne ka ce je ka babu laifi na ya fi ma Allah ya fi mu gaba daya shi daya to shine kai afuwa kenan amma wanda ya fi karfinka kana gani in kace ma don me maka zai ka na ya fi na ya fi دولة كي اي دولة لك يا اخي إيه. اقرأ الذين يكفرون بالله ورسله لما فرغ سبحانه عن ذكر المشركين da Allah madaukin sarki ya maganan mushrikai da munafikai zakaral kuffara min ahlil kitabi wa hum al sai kuma ya kawo maganar na sune da nasara لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سبب يهود da nasara ba za a ce musu kafirai mutlakan ba sun kafirce da manzon Allah amma yahudu ba su kafirce ma annabi isa ba nasara ba su kafirce ma annabi Isa ba to me yasa aka suka su kafirai saboda sun kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirce da manzon kafircewa da suke da manzon Allah shine kafircewa da Isa da Musa baki daya fa kana zalika kal kufri bi jami'ir rusuli wal kutubil munazzala sai wannan ya zamo matsayin kafirci da dukkan manzannai da dukkan littattafai da aka saukar duk wanda ya duba yahudin da ya yarda da taura dubba nasarar da ya yarda da linjila to wajibi ne a shi da alqur'ani in ya karyata alqur'ani ya karyata linjila ya karyata at ya karyata annabi isa ya karyata annabi musa ya karyata duk sauran manzannai baki ɗaya ke ko wal kufur bi zalika kufrun billahi sai yace wa yanbaghi hamlu hadhihi al-aya ya kamata a ɗauki ma'anar wannan aya على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعا معنى كافر cewa da suka yi da wani annabi wani manzon da wani littafi shine yalin yake nuna cewa sun kafirce da manzannai baki ɗaya, sun kafirce da littafai baki daya fa inna ahlal kitabi lam yakfuru billahi wala bi jami'i rusulihi ahlul kitab yahudu da nasara ai ba sun kafirce ni dukkan annabawa da manzannai ba kuma da dukkan littattafai ba a'a sun yadda da littafin su da manzon su nasara sun yadda da littafin su da manzon su lamma kafaru bil ba'd kana zalika kufran billahi wa bi jami'ir rusuli da suka kafirci da wani littafin da wani manzon sai tsaya matsayin sun kafirce da dukkan littattafan da aka saukar da dukkan manzannin da aka saukai aka saukar sai Allah ce innal ladina yakfuruna billahi tabbas waɗanda suke kafircewa da Allah wa rusulihi da manzannansa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin Allah madaukakin sarki da manzannansa wa yaquluna suna fadar cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru za mu yadda da wani mu kafirce mu da wani wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna son su dauki tsakanin imani da wani da kafirce da wani manzon su mai da shi addini to shine Allah ya zantar da hukunci duk wanda ya kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Ko min kiristancinsa yahudanci yahudancinsa ya kafirce da annabi isa ya kafirce da annabi musa dukkan su sai da aka samu labarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu a cikin attaura a cikin lijila a cikin komai da komai saboda wannan fili yake Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina lam yakun allazina kafaru من أهل الكتاب من هم أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صوفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة كافٍ منظر الله يبينا يهودا sun الله زي أيقوان aiko nasara sun san Allah zai kawo wani manzo to shi yasa yahuda suka taso da kasan shar daga inda suke suka zo kasashen madina azra'at haibar fadak suka kafa sansani a wajen saboda in Allah zai aiko manzo ya aiko a cikinsu da Allah ya tashi aiko manzo sai aiko shi a cikin kasan makka ba kurai shi hashimin dangi su kuma shi suka ce laula nusila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik to yahudawa sun san manzo Allah zai aiko da wani manzo annabi manzo karshen zamani sun tabbatar da haka sun yaki ne akan haka amma suna sha'awa suna so suna fatar a fitar da shi a cikin su sai suka yi hijira suka zo suka zo don an ce kasar hijaz sai suka zo suka zauna khaybara fadat azra'at sansanin yahudawa ke yadda sun kafa to da lokaci ya kai Allah zai aiko manzon sai aiko Muhammadu ibnu Abdullahi al-Qurashi al-Hashim da ya aiko shi a cikin kasar Makka sai suka yi fushi da gangan cewa su ba za su bi shi ba tun fito da shi a cikin su ba yanzu su suna gaba da shi ne don ba su san shi ba ko ba su san da shi ba ko ko a'a suna gaba da shi ne hasadan wa inada hasada suke da ke sa da aka zo yakin gazwatu banin nadir ko bani quraiza aka kawo su aka jera su suka ce ko yanka su za a yi ba za su ba da gaskiya da manzo su ba sa san shi ba sa kaunar shi shi sa kasashen laraba duk in za ka yi zagi ba larabi ka kai karshe ka ce miki ba yahudi karshen zagi saboda su suke ba da bayani suna cewa Allah zai aiko wani manzo karshen zamani za mu bi shi za mu samu karfi mu yake ku ku shirkai ku su wane ne da wane ne wane da baki daya ma'ana kafin manzo Allah zo sun san da shi kenan sun riga ya abu sun riga ya Abu Bakar sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko a aiki manzo Allah sun san da shi amma da ya zo ba cikin su ba sai suka yi fushi suka ce ba sa so shine Allah ke sarki saukar da lam yakunil na kafaru min ahalil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyana gaskiyar da suke jira din nan da ya zo. shi ke shi suke ja'ahum ma arafu haka Allah ce ja ahun yayin da abinda suka sani din nan suke jira yanzu kafaru bihi fala'anatullahi sai Allah ya la'ance su shi yasa yadda suke tafiya kenan yadda sha'anin su kenan yahudawa har abada ba ka da yadda zaka yi da su sun ki manzon Allah sun tsani manzon Allah sun kukkula da manzon Allah sun shishira ma manzon Allah wai kai Aukaka ne wajen kace yahudu yana son ka zai ma so ka tukunna in ma yace yana saka ka wata daukaka ce a gare ka ya ki annabin da kai kake so fiye da kanka sannan kai zai ce ina son ka ba kariya yake yi ba sai dai in akwai wani wata bukata da za ka biya mishi amma har abada ba zai so ka ba ikra ulaika humul kafiruna haqqa wa'anna sune kafirai tabbas sai Allah ya ce wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun tanadawa kafirai azab azaba nan sai aka sifata ta da ihana muhina azabun muhinun azabun azimun azabun alim haka ake tahowa azaba mai radadi mai zafi azaba mai girma azaba mai kaskantarwa saboda mutane sun karkasu wani duk azaban da za ka yi mishi yana da karfin hali ba zai iya karfin hali ya ja jure amma mutum ne mai takabbiri ba ya son kaskanci da wulakanci to in kai mishi azabin muhinin to ka kaskaka ka kai matuka cikin tarar hankali wani kuma in aka yi mishi azaba nan da nan yanzu yanzu sai ga cikin shi ba shi da karfin da zai dauki azaba sai ya daina wani haka mutane suke wani shi azaba ta yi girma wani azaba kaɗan sai to wani kuma azaba mai girma da mai zafi da menene ba zai mishi ba a'a baya so kaskanci da wulakanci to sai a yi mishi azaban da ke da kaskanci da wulakanci to ita ce azabar da za ta tayar masa hankali wallazina amanu duk sa'an da Allah ya kawo sakamakon kafir kafirai da sakamakon su sai kawo mu'minai da sakamakon su don sai an hada abu biyu darajar ke bayyana sai an hada sakamakon kafirai sa'an nan imani mu'minai ke kara jin daɗi sai an kawo sakamakon mu'minai sa'an nan kafirai da munafai ke kara jin zafi da ciwo wallazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira wa rusulihi da manzanninsa wa lam yufarriqu baina ahadin minhu basu bambanta tsakanin ɗaya ko ɗaya ba a cikin manzanninsa la nufarriqu baina ahadin minhu dukkan manzannan Allah in ka yarda da ɗaya ka in ka yarda da su duka sai ka zo karshen manzannin kake yarda da shi dukkan ka so ki tanki kenan duk baka yarda da su ba kenan ko walam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika waɗannan sawfa yu'tihim ujurahum asannu Allah zai ba su ladan su wa qala Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai jin kai ne gafara da suturci azaba rahiman jin kai kuma Allah ya jin kan mutum ya hana shi azaba din sai muka ce kana fa'idan larabci fi'lu madin naqis kana thumma sara kaza lam yakun kaza thumma kana kaza to sai muka ce in aka danganta wannan kana game da Allah madaukakin sarki sai ka cire zamani ba zamani a ciki ita ce kana wa lam yasal Allah ya kasance bai gushe ba saboda dan adam makhluki shine kana ke aiki da zamani a cikin shi kana faqiran fa aghnahu Allah kana ganiyan fa aqarahu Allah kana qawiyan fa da'ufa kana da'ifa faƙawiya to shi kenan zamani na aiki a cikin shi kenan da kaza yake yanzu ya zama kaza amma Allah madaukakin sarki duk sifofinsa da yake tare suke yake da su duk sifofin da Allah yake da su azaliya Allah bai taba zamowa ba kaza ba sai daga baya aka samu kaza ba a'a sifofin Allah zati ne kuma azali amma kai dan adam sifarka ba zati bane ba azali bane sai mu ce kai mawadaci ne saboda na kuɗi in babu kuɗi ka zama talaka amma Allah ba wadaci ne da zatinsa wadatar Allah zati ne ba radda za a zo a ce shi ke yau Allah ya zama talaka ba wadatar a'a wadatar Allah zati ne ƙarfin Allah ilimin Allah kai da ba ka da ilimin ka zo ka samu in Allah gana ma zai iya cirewa don Allah mai sarki ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu wa kana min al-ghawi bul'am bal'am dan ba'ura والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba to ka ilimin da ka samu din nan daga baya ya zo maka da ka taba kasancewa babu shi yanzu ne zai same ka in Allah ga dama kuma zai iya karbewa yanzu ka zama babu shi dalili kai kanka za ka zo babu kai an fahimta wa qala Allahu ghafurur rahima yas'aluka ahlul kitab ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka ga Qurayshawa ko mushrikai suna ce maka kaza da kaza da kaza ai su an yi ma annabi Musa abin da yafi haka yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samai ahlul kitabi yahudi in aka ce ahlul kitabi a cikin wa'annan ma'ana yahudu da nasara kenan yahuda ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wayya in yana so su gaskata shi sai ya hau sama ya sauko musu da littafi kwaya ɗaya suna kallo kamar yadda aka saukar da kuma annabi Musa a taura a cikin abin da manzon Allah ke faɗa in kana so mu gaskata ka sai ka hau kan dutse ka sauko muna da littafi ɗaya yana kunshe da duk abin da kake faɗa kamar yadda aka saukar ma annabi Musa a taura sai Allah ce yas'aluka ahlul kitabi me suke tambayanka yas'alunaka sai ce an نزل عليه زكاة أن حرف مصدري ونصب تنزل فعل مضارع منصوب بأن كرشي سكتي والجملة ما جعلت الجملة من أن وما دخلت عليها في تأويل المصدر مفعول يسألك كذا أي يسألك إنزال الكتاب عليه يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب سنة تنبيك أن تنزل عليهم كتابا فسوق مصر للتاجر minas as-samai daga sama sai in an yi haka sa'annan su gaskata ka sai Allah ce kar ka ji damuwa dan uwanka annabi Musa sun yi mishi abin da yafi haka faqad sa'alu Musa za min zalika ai sun tambayi annabi Musa abin da yafi haka tsanani me suka ce qalu arina Allah jahratan ka nuna mana Allah kirkiri kiri mu gaishe sa'annan mu idan da su da kai da cewa ka nuna muna Allah mu ganshi kiri-kiri da cewa ka hausa maka sauko bala da littafi wanne ne ya fi wahala abinda aka yi ma annabi Musa ya fi wahala fa akhazatuhum as bi zulmi sai tarnatsa awa ta zo ta kama su ta kashe bi zulmi sa'annan Allah ya raya su thumma takhazul ijla Sa'an nan kuma bayan an gama da wannan matsaloli sai suka riki dan maraki kuma suna bautata masa min ba da ma ja'atumul bayyana bayan ayoyi bayyanannu hujjoji bayyanannu suka zo musu dan maraki kisa bautar dan maraki samiri annabi Musa an san shi da tauhidi yahuda wanda suka bi shi an san su manyan malaman tauhidi ne annabi Musa ya gama wahala ya gama tattaro su ya suka je tattaro su baki daya waje daya a karantar da su tauhidi suka zama manyan malamai a cikin tauhidi a cikin ilimi annabi Musa ya je gana da ubangiji ya dawo sai ga duk aikin da yayi an koma da shi baya an rusa duk aikin da yayi yana zuwa sai tarar da mutane a wanda aka su da tauhidi da kada ta Allah da ibada manyan malamai sai ga shi rawa sai menene da menene samiri sai fushi alluran da ke hannunsa sama sai ya jefar da su sai kama shi me faru ya haka ne ya ce yabna umma la ta akul bi liyati wala bi ras ni ka jita kaza kaza kaza ka alba sarrafa bai da mutum ya ce ai ba wani abu bane ba wani abu ne ya faru ba ai ba wani abu ne mai wahala ba basurtu bima lam yabsuru bi faqabaltu qabdatan min athari rasuli wa kadhalika ka li nafsi ai ba wani abu ne abu ne na gano azanci ne na gano da Musa Samiru ce fa qabaltu min min athar ar-rasul da na dauka na yi aka wani yansu abubuwa sai suka ga abubuwa sun canza suna rawa abubuwa sai suka gaskata ne sai suka bi ne shine yasa ga wannan na rawa wannan na kaza ku zaka buga to me yasa ake wa kazalika sawwalat li nafsi abinda zuciyata ta raya min ne ba wani hujja ce daga Allah ba ba wata menene da menene shine zai rusa min ba da ma ja'atul bayyinat a bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu da kuma mu a samiri da wannan yanzu shi kenan sai canza musu tsari ya koma ya ma'ana aikin da annabi Musa ya yi kamar shekara arba'in ko shekara nawa an rusa su kenan yanzu kuma sai sake tattaro su shi yasa yana zuwa yana ganin yadda abin ya canza sai hassada abin da ke hannun sama na da sai jefar da su sabon aiki ya tashi kenan aka ce ya muhammadu ka damu in sun ce ka hausa ka sauka musu da littafi ga abin da suka ce ma annabi musa ya nuna musu allah lan numina laka hatta da allah jaharaka ba za lan harfu nasrin wa nasbin wa istiqbalin ba za mu taba imani da kai ba sai mun ga allah kirikiri mun ga allah da idanunmu amma duk da shi allah ce fa fauna an zalik sai muka yafe musu suka tuba wa ataina musa sultanan mubina muka baiwa annabi Musa hujjoji manya-manya kwarara warafa ana fauqahum tura bi mithaqihim alkawuran da suka yi za su bi Allah madaukin sarki aka daga musu jabal tur suna kallo wa qulna lahum udkhulu al-baba sujadan muka ce su shiga kofan baitul maqdis suna cikin su ku shiga kofan baitul maqdis a sujjada umarnin da aka ba su kenan amma saboda shakkiyancin ba yahude sai suka shiga suna jan duwawukan suna jan suna jan suna azoni suna jan duwawukan suna jan abin da kace ku suna sujada sai suka canza suka shiga azoni suna jan duwawunsu wa qulna lahum la ta'du fi sabti muka ce kada ku yi fasa kada ku yi gaban kifi ranar asabar a kazna sai suka canza sai suka je suka tara abin suka yi hila suka yi dabaru suka yi menene da menene da menene yadda suka yi wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka riki alkawari mai kauri mai karfi tare da su rantsi-rantsin da suka yi cewa za su bi gaskiya amma duk sa'an da Allah ya musu afuwa in sun zo za su aiwatar da abin da aka yi alkawari din sai su canza su bi son zuciya to yahudawa aka su kai ma annabi Musa haka su kuma kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ke tunanin wai ba yahude zai mishi gaskiya to ya bata lokaci. shi جسٹرا پریمان اپنی فبما نقضهم ميثاقهم فبسبب أي سبب سبودا ورور القول النسكي وكفرهم بآيات الله da kafircewa da suka yi da ayoyin Allah maɗaukakin sarki kuma kowa ya san ayoyin Allah maɗaukakin sarki kashi uku ne al'ayatul kauniya wal na nabawiyya wa القرآن الأول كتب التي تتلى تلكم هي الآيات آيوي تنسو تشتشي آيات الكونية wata da rana da ruwa da menene da menene da tabbatar da cewa wanda ke tafiyar da wannan al'amarin guda ɗaya ne shine Allah madaukakin sarki shine al-ayatul kauniyya wal ayatu waɗanda suke kuma mu'jizozi daga manzon Allah manzon Allah ya aiko shi sai kara miki mu'jiza ina ba nan mu'jiza al mu'jizatu ash-shay'ul ajib abin da kace mu'jiza kenan abu mai ban mamaki ya kai matukan ban mamaki ina ba nan mu'jiza shine dan adam fadi'arsa ba zai sallama maka ba sai ya ga ka san abin da ya sani kuma ka dara amma in ka zo baka san abin da ya sani ba balle ka dara shi sai ga ya kai wani kai kana wani abu ne daban shi yana wani abu ne yana wani abu to shi yasa da Allah ya ku annabi Musa cikin mutane sun kware cikin sihiri sun kware cikin menene da menene sai aka ba shi abin da ya sihiri su karfi to dole ya zama musu ya za su kenan ba inda za a yi annabi Isa ya zo ya tarar da mutane sun kware cikin likitanci suna warke kaza suna warkar da kaza sai Allah ba shi mu'jiza wanda ke warkar da dan mutum da wanda ya tada matacce wanne da wayar kwarewa ce iya likitanci to ke kenan Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa sun fi kowa iya tsara magana sun fi kowa fasaha sun fi kowa balaga sun fi kowa har kasuwanne ne da su da su ku ukaz bil mujanna su ku kaza da kaza baki daya kasuwa kasuwanni ake zuwa ana cin kasuwanci wanda ya rubuta kasida a rubuta su ne sab'a أمور الكيس أن ترى tara alqama wa ويوم دخلت الخدر خدر أنيسة فقالت لك الويلات إنك مرسلي نقول وقد وقلت أمور الكيس دنابذة الزبياني وأسد يتي وأسد طرفي إن بدت هي جارتي حتى تواري جارتي مكواها والنقوة يتي سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتها واتقتنا باليد fakatar nasifu wai ma ya fitta ya faɗi walam turid iskatan ba da gangan ta yi mata kada ta ya da shi ba fatana wa sai ta mika hannu ɗaya za ta ɗauko mayafin ta ɗauki hannu ɗaya ta rufe ido da fuskar don kar a gani shi kuma altara yana nuna isa ya ce wa abubu tarfiya in ba zarfiya jaraki yace saboda shi ya yana da isa yana ji da kai wai in makociya ta ta fito shi in kauna ba musulmi bane ba ba ba zan kalli fuskar ta ba dan a lokacin ma maguzanci larba wannan ma aibi ne a wajen su to suna da kasuwanni da ake zuwa ana cin kasuwan waka iya tsara waka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna cikin shekara 40 ba su taba gani ya je makaranta ba ba su taba gani ya zama wajen ya zauna wajen wani malami ba ya kawo abin da tarihin duniya duk baki ɗaya tabbatar da shi sa'an nan kuma ya kawo abin da su ya kalubalance su in kuntum fi shakki mimma fasal alladhina yace in kuna shakka a cikin wannan fa'atu bi kitabin mithlihi ku kawo littafi irin wannan ya yi musu yawa ba su iya ba fa'adu bi ayati bi suratin min mislihi ku kawo sura daya suka kasa ku kawo aya daya mafi gajartan sura ku kawo suka kasa to shine sai Allah bada sarki ce alif lam mim ba kaf ha ya ayn ya ayin ya ayin sad alif lam mim yace waɗannan abubuwan da aka kalubalance ku kasa din nan ba da wayansu haruffa aka tsara su ba haruffan da kuke magana da shi cincin da su aka tsara to me yasa kuka kasa kawowa aka nuna musu kuma mu'jiza ta alqur'ani duk larabawa sun san cewa alif lam mim ya zo sai a ce alam nashrah laka sadraka alam tara kayfa fa'ala rabbuka ga kuma wani alam sai a ce alif lam mim kuma kowane ne kai in ka canza ya zama ginadanci ya zama gwaranci ka ce alif lam alif lam mim zalikal kitab la raiba fi tanzilul kitab min rabbil ba haka ake faɗa ba wani alif lam din kuma waje in ka ce alif lam mim taraka ala rabbuka alif lam mim nashra laka sadraka ba zai tafi ba ba haka bane ba to shine dole nan ka ce alif lam mim dan kuka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil shiri zai tafi ne. to wa'annan abubuwa duk baki daya mu'jizan da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya kawo alqur'ani yana magana tarihin abin da ya gabata ya shiga cikin bani Isra'ila tarihin annabi Musa tarihin annabi Isa annabi Ayu annabi Akuba annabi Ibrahima bai taba zama makaranta ya karatu ba ina ya samu waɗannan duk baki daya sani Allah madaukin sarki shi ne sanar da shi sai Allah zai ce mu ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakul maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasimuna to ya akai ka sani ba shi tare ba shi lokacin da akai wa ma kunta wa ma kunta ba ka lokacin da aka yi to aka yi ka sani Allah ne ya sanar da shi sai zama mu'jiza kenan na alqur'ani sai larabawa da kansu ka tabbatar da cewa a fili za su ce ai ba mu yadda ba laula sha wa kullu misla haza in annama yu'allimu basharun amma a cikin kashin zuciyarsu kokon zuciyar sun san gaskiya ce wannan magana ta fi karfin mu baki daya mu'jiza kenan ko al-ayatul kauniyya ko mu'jizat nabawiyya aw al-ayatul matluwa kuka ji an ce ayoyin Allah sai ka kasa su gida uku sai ka ce na farko al'ayatul kauniya suwa ne ne al'ayatul kauniya ruwa da iska rana da wata da tauraru da manya-manyan duwatsu da duk abin da ka gani shafi da a nan da sama da kake gani duk hankalin ɗan adam ba abin da za a daga shi ba a sa mishi abubuwa an tare shi da shi ba sai ya fado amma in ya gani ka za ga sama ba za ka ga abin da aka sa ya rike ya abin nan ba ba turaku sannan ku ba wani abu da aka rike ta saman wannan abin amma kuma shi saman na shi fiɗe wa'annan duk na nuna cewa ayoyi ne da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah madaukakin sarki su ne al'ayatul kauniyya da ni da kai da shi da ita yadda aka zo baki ɗaya kowa ya samu kanshi haka Allah ya halicce shi kuma yadda Allah ya halicce shi din nan da manufa Allah ya halicce shi ba ka da yadda za ka yi su ana ce da su al-ayatul kauniyya wa kuma na biyu shine mu'jizozin da Allah ya ba annabawa da manzannai kaman littafin kaza kaman kaza ma'ana wai yurbul akmaha wal abrasa wa yuhil mauta wa da baki daya sa'annan kuma al almatluwa su ne ayoyin da ake karantawa a cikin alkur'ani ayoyi sun da suka shi kuke nan alkauniya wal mu'jizat sa'annan wal matluwa hmm. wa kufrihim bi ayatin lahi wa qatlihim anbiya bi ghairi haqq da yawan kashe annabawa da suke yi ba da wata ba da wata hujja ba babu wani haƙƙi ce su ta kakkashe annabawa yahudawa ke nan wa qawlihim qulubuna ghulfun da fadar kuma da suka yi aimo zukatan mu sun rufe rufi ne ba ma fahimta abin da kake fada sai ce bal a'a fa ba Allahu alaiha Allah ne ya yunki zukatan Allah madaukin sarki ba zai sa ka zama kafiri ba amma yana taya kare ku in ka saka abu ciki sai ya taya kare ku ba zai fita ba balle imani ya shigo ma'ana an ce ya tare ku kenan kai ne ka kirkiro ma kanka ka bal taba Allahu alaiha bi kufri taba Allahu alaiha Allah ne yayi rufi a cikin zuciya bi zulmi bi zulmihi bi zulmi ce bi kufrihim saboda kafircin su su suka zabi kafirci a cikin zuciyarsu sai aka rike musu zuciyar haka nan zuciyar ba za ta samu dama kafirci ya fita ba balle imani ya shigo su suka zaba sai Allah ya kama musu haka fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kadan a cikin su da musu Abdullah ibn Salam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi kufrihim da kuma kafircin su wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da fadar mummunan magana mummunar kalma da suka yi ma maryamu uwar mahaifiyar annabi isa kenan to wa'annan ayoyi su ne ake malamai mutane suna karantawa sai su ta samu ɗan nutsuwa a cikin zukatansu wata rana annabi musa ce ya allah ina so ka bani matsayi da ba wanda zai kyare ni ko zai soke ni ko zai faɗi wani abu game da ni mara sai allah ce ya musa ni da na halicci na haka bai kasance ba ai gashi nan yahuda sun ce Allah inna Allah bakhilun wa nahnu aghniya'u ba ka ba inna Allah faqirun wa nahnu aghniya'u sun ce Allah talaka ne su ne mawadata Allah yayi kaza Allah yayi kaza ba magana ce abinda bai dace ba suka ce sadisu salata akwai mu akwai mummunar kalma saboda haka to shi sa ya Musa sai kai hakuri jarrabawa ce daga Allah babu malamin da zai zo ya shige wannan bai soke shi ba wannan bai zage shi ba wannan bai kefiro ya yafa masa ba babu wani mai mulki babu wani ɗan kasuwa babu wani mahaluki da zai zai wuce salum alum a'a sai an samu masu hasada wannan zai kirkiro wannan zai kago wannan zai mene da menene ya kawo sai in Allah kan gobe wa qaulihim ala maryama buhtanan azima wannan babban magana ce Allah ya kiyaye na na maryama suka ce mata ba za mu faɗe ta sai gobe in Allah ya kai insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم sai ce a kawo ruwan alwala fakulna sai muka ce ma ya bihi wa kad salla me zai da ruwa kuma ba alhali ko yi sallah ma yuridu illa li yu'allimana ai bi yadda aka yi so yake karantar da mu ya ilmantar da mu ya koya muna yadda ake alwala fa utiya bi ina'in fihi ma'un wa qastin sai aka kawo mazubi akwai ruwa a ciki wa qastin da tasa tasa ko ya zama na wajen ba waje ne da za a alwala ruwa ya kurara ba sai aka yi cikin tasa ko ko a an kawo mazubin ruwa da kuma tasa tasa ma da ruwa a ciki fa afraga min al-ina'i ala ya yace sai wanke hannayen karkata ruwan daga mazubin sai wanke hannayensa guda biyu fa ghasalahuma thalathan sai wanke su so uku thumma tamadmada sa'annan ya kurkure baki shaka ya shaka ruwa salasan min الكف الذي ياخذ به الماء maa da kurkure baki da shekar ruwa hanci da hannun da aka debi ruwan da hannun ake yi to amma face ruwan hanci kuma fa da wannan hannun ake yi a'a da hannun hagu ake jiya muka koya ko ثم غسل وجهه ثلاثا sannan sai wanke fuskarsa su uku wa ghasala yadahu al-yumna thalathan ya kuma wanke hannunsa da na dama su uku wa yadahu shimala salasan ya kuma wanke hannun hagu so uku wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan ya shafa kansa ya shafa kansa so daya marratan wahidatan shafar kai ana farawa ne tun daga in aka aka ce sai a ɗora hannu daga goshi haka sai a tafi sai a dawo to wai suka dauka zuwa da dawowa duk so ɗaya kenan wai sai suka yi lissafi zuwa ɗaya dawowa ɗaya amma duk aiki ɗaya ne ake nufi wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan <clears throat> thumma ghasala rijlahu al-yumna sa'annan ya wanke kafarsa ta dama salasan so uku wa rijlahu al-shimala salasan ya wanke kafar hagu so uku thumma qala sa'annan sai ya ce man sarrahu ayya alama wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa huwa hadha har na ali ibn abi talib bai isa ya ce ga yadda za ku yi alwala ba sai ya dangana alwalan zuwa ina ma'ana ashe dangana komai zuwa manzo Allah shine alfahari shine isa shine gwaninta shine daukaka shine albarka ce man sarrahu ayya alama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa hadha wannan alwalan da kuka nayi duk wanda ke son ya koyi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa hadha yadda kuka gana in na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake adadu ghaslil wajhi za wanke fuska so nawa ake wankewa so daya so biyu so uku biyu yayi in aka wanke so hudu kuma fa in an wanke so daya yayi in an wanke so biyu yayi in an wanke so uku yayi to in an wanke so hudu fa yayi eh ba ji ba kowa ya tabbatar da gabobin da ake wasu uku an wanke so ɗaya yi so biyu yayi so uku yayi to in an wanke so hudu fa an yi ƙari eh me aka yi taimama aka yi mana an yi ƙari kenan an yi ƙari an yi bid'a kenan eh eh za ka al'udhunani min ar-ra's eh. ai shi yasa yake kawo hadisan in ka lura sai kamar hadisi ɗaya yake kawowa shi wajensa ko hadisi ɗaya ko biyu ko uku sai ga cikin sanadin an samu bambanci wani sai ga kuma a cikin matanin sai ga wata gaganar sai ce fa huwa haza sannan kuma ce ila fa hadha tuhuruhu za ga canji ko cikin sanadin eh adadu ghasl wajihi قال أخبرنا سويد ابن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي هذا كاريكو أن مسا كجيرة فقعد عليها سيزورا كم كجيرة ثم دعا بتور فيه ماء سيتي أكاو مزبي سي أكاو أكو رواء أتشكي فكفع على يديه ثلاثا sai karkata ruwan ya zuba hannayensa guda biyu so uku in aka ce hannayensa guda biyu so uku tafukansa kenan ko thumma madmada sa'an na ya kurkure baki almadmadatu hiya imrarul ma'i fil fanni thumma majjuhu fa idza anta qad madmadta كما أن الاستنصار جذب الماء بالأنف استنشاق ثم الاستنصار مجه ورده واستنشق بكف واحد ثلاث مرات da kurkure baki da shaka ruwa da hannu ɗaya ake yi hannun dama wa wacce hahu salasan sai wanke fuskarsa su uku mahallin shahid kenan wa ghasala aiki salasan ya wanke tsintsiyan hannunsa kuma so uku wa akhadha min al-ma'i famasaha bi ra'sihi sai shafi kai wa ashara shu'ba marratan min nasiyatihi ila mu'akhari ra'sihi mai riwaya sai ce sai ya ɗora hannunsa haka min muqaddamin ra'as sai da yaje har karshe sa'an ya sake dawowa da hannu sun قال لا a أردهما أم mai riwaya ce ban sani ba da ya kai hannayensa zuwa ƙeya ya sake dawowa da su ko bai dawo ba waga salar jilaihi salasan salasan ya wanke kafafunsa guda uku